Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan lokaci wato daren talata kenan. Daya ga watan oktoba shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da laldaniya. sai kuma alfa rediyo na birnin ku ba sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a mu da haka baba yakubu makeri ne tare da hadiza kyari muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin shirinmu na dare To ko bayan kun gama jin labarai za ku je rahoto a kan tarihin demokaradiyya a Najeriya ta farkin da kasar ta bi tun shekaru hamsin da tara da suka shuɗe. Abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande kuma ya fassara kuma zai karanto mana taken Najeriya domin taya Najeriyar zagayowar ranar samun 'yancin kai. Kuma akan zagayowar wannan ranar samun 'yancin kan ne za mu nemi mu ji ra'ayoyinku ko ya kuke ganin wannan ranar muhimmancin shi da kuma nasarori da aka samu da ƙalubaloli. lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai da kokarin tsoratar da ma'aikatan harkokin Amurka ta hanyar tsara jami'anta su bayyana gabansu da amsa tambayoyi da ake uh, alaka da bayanan wayar shugaba Donald Trump da takwararsa na Ukraine. A yau Talata, Pompeo ya mayar da martani ta hanyar aika da wata wasiƙa zuwa ga kwamitin harkokin waje na majalisar inda ya zarge su da yunkurin tsoratarwa da kuma cin zarafin ma'aikatan ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Bayan da bahasi da aka shirya ba abu ba ne mai yiwuwa. kwamitocin majalisar uku duk sun tsara cewa cikin makonni biyu masu zuwa ma'aikata biyar na yanzu da na da za su gurfana gabansu domin bayar da bahasi kan alakarsu da wayar da trump ya yi ta ranar 25 na watan yuli da shugaban kasar ukraine kiran wayar da ya haifar da majalisa ta bude binciken tsige trump amurka ta sanya takunkumi akan kamfanoni da dama da mutanen da ke alaka da hukumar bincike ta intanet da mai tallafa su yevgeny prigozhin dangane da kasalandan ɗan rasha a zaben amurka a cikin wani sabon shiri ma'aikatar baitin malin ƙasar na ƙara matsin lamba akan yevgeny prigozhin ba kawai kan akan nuna goyon bayansa ga hukumar binciken intanet ba dangane da kokarin da yake yi na yin kasalanda a zaben amurka na shekarar 2018 amma kuma ta bayyana ƙadurorinsa waɗanda suka hada da jiragensa masu saukar angulu da jirginsa na ruwa in ji ma'aikatar baitul malin a cikin wata sanarwa da ya bada jiya litinin. Hukumar bincike ta intanet wata kungiya ce da ke St. Petersburg da aka fi sani da suna Troll Farm din Rasha, wanda wani ne mai alaka da kasuwancin Kremlin yake da shi, kuma mai ba da shawara ta musamman Robert Mueller ya ambata a cikin bincikensa game da kasalandan Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. koriya ta arewa ta faɗa a jiya litinin cewa har yanzu ana ci gaba da samun eh, tada jijiyar wuya tsakaninta da amurka kuma an samu ci gaba ɗan kaɗan ne ta fuskar diplomasiya shekara guda bayan taron koli da ƙasashen biyu masu masu takaddama da juna suka yi wanda ya kafa tarihi a cewar jakadan eh, jakadan koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya kim song wanda ya jawabi a ranar muhawarar karshe a babban taron majalisar na shekara-shekara dangantakan tsakanin koriya ta arewa da amurka ba ta samu ci gaba ba sannan zaman ɗarɗar da ake samu a yankin ruwan koriya yana na yadda yake Kim ya kuma ɗora laifin hakan a kan siyasa da tsokana da Amurka ke yi a matsayin abin da ke kawo cikas ga zama tattaunawa ɓangarorin biyu sannan ya yi kira ga hukumomin Washington da su lalubo wata sabuwar hanyar neman maslaha. wani harin sama da amurka ta kai a libya ya kashe mayakan kungiyar is bakwai a cewar rundunar sojojin amurka da ke afirka wato africom wannan dai shine karo na hudu da amurka ta kai harin sama a wannan watan akan kungiyar ta'addanci a garin marzuk da ke kudu maso yammacin kasar ta libya daga Daya daga cikin hare-haren saman da aka kai a makon da ya gabata ya kashe mayakan IS guda goma sha bakwai bakwai sannan wani ya kashe goma sha ɗaya a cewar rundunar ta africom baya ga haka wani hari da aka kai a ranar goma sha tara ga watan satumbar ya kashe mayakan kungiyar ta is guda takwas labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla. Yanzu kuma lokaci ne da za ku ji rahoto akan tarihin demokaradiyya a Najeriya. farki da kasar ta bi shekaru 59 da suka shuɗe. Wakiliyarmu a birnin Abuja, Madina Dauda ta shirya mana rahoto akan haka. Ana yi wa demokradiyya lakabi da salon mulki ne da ake yin shi wa mutane, domin mutane kuma da mutanen ake yi. A cikin shekaru 59 da Najeriya ta yi a yanayin 'yancin kanta, ta kwashi shekaru da dama tana cikin mulkin demokradiyya. Barista mai nasara Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin ƙasa ne. Demokradiyya dai shi ne. shi talaka mafi yawan rinjayen jama'a sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya su ne waɗanda za su je su zaɓi duk wanda suke so kuma ta wannan hanyar ne za su canza wanda ba su so ko da kana akan kujeraka za su iya zuwa su ce za mu canza ka domin abin da muka aike ka ka wakilce mu ba shi ka je kana aiwatarwa ba to karkashin nan kuma akwai runwa mai girma wadda sai aka ɗaura shugabanci shi ya sanya ake kira shugaba mai cikakken iko wato sashe na 130 na tsarin mulkin najeriya ya ce shi shugaban kasa wanda a turanci ake kira president shine aka dora ma alhaki ne ya zama ma madugu na yadda zai tafiyar da wannan tafiya ta demokradiyya din ba don komi ba domin talaka ya dara ya san cewa eh shugabanci ne nashi shine wanda yake mai yin zaɓe shine wanda yake mai canza wanda yake kan kujera shine wanda yake kuma da alhaki na naɗa waɗanda suke za su ladabtar da waɗanda suke sun kauce ma waɗannan manufofi da ya sanya akwai ikirari da mutane ke yi cewa kasar za ta fi samun ci gaba idan har al'umma sun yadda sun haɗa kawunansu a lokacin da yake nazarin irin kalubale ko aka san haka da kasar ta samu sanata masa'ud jibrin eldoguwa ya yi bayani ina so in tabbatar miki idan kika dubi harkokin siyasa na wancan lokacin ba ɗaya bane da na yanzu a 1960 akwai bambance-bambance idan kika duba ahmadu bello sardauna kika dubi a zikiwe kika dubi a walo suna wakiltar waɗansu ɓangarori na ƙasar nan amma suna haɗuwa a tukunya ɗaya su tattauna ya za a ciyar da ƙasar nan gaba yanzu siyasar da muke kai zuwa yanzu an samu rarrabuwa kai duk wanda ike kai idan ya zama to baya ma san na kusa da shi ba ma a wata ƙabila ba kuma an riga an zo an saka mana rashin kishin ƙasa da ƙiƙi juna da rashin fahimtar cewar ma ni daga ina nake me ya kamata na yi wa ƙasa me ya kamata dan arewa iwa najeriya me ya kamata dan kudu iwa najeriya me ya kamata dan gabar iwa najeriya abinda muka saka a gaba shine son zuciyarmu A nata nazarin Hajiya Mariya Ibrahim Baba wace ta daɗe tana gwagwarmaya a fagen siyasar ƙasar ta ce an samu ci gaba amma kuma ana fuskantar ƙalubale inda ta ba da shawara kamar haka. Akwai ci gaba amma kuma akwai ci baya. Ni aka ban zaɓi na fi son rayuwar da. rayuwar da da za ka yi baccin ka idan ka kwaya biyu duk a rufe ka yi bacci mai zurfi to yanzu fa ka sa makulli ka kukkulle gida yanzu akwai wanda ma zaki kulle gidansa ya je kwanta karshen sa in an zo kwana biyu ba ganshi ba sai da zo a balla gida a shiga saboda me saboda ya mutu a cikin daki ya kukkulle gida bai saboda tsoro to gaskiya fi sabilillahi demokradiyyar da aka mana ni a shawara ta inda za mu yadda demokradiyyar da muka tsinto na america ba ta dace da mu sam tana da tsada ana kashe makudan kuɗi ana sa abubuwan da shi talaka baya samun amfanin sa. shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum shu'aibu mungadi ya yi tsokaci yana mai cewa to shawara ta guda biyu ce ta farko dai najeriya da mahukuntanta su kalli sauran kasashen duniya waɗanda suka samu 'yanci lokaci guda da najeriya su gani kusan kowa ya wuce Najeriya. Duk inda ka samu 'yanci aka ce ajinmu guda da ni da ke kuma muka wayi gari ki samu ci gaba ina zaune ya kamata ya zama izina gare ni ya zama manuni gare ni nima in tashi tsaye in ci gaba. Mun ga Indiya. lokaci guda ta zama ta samu yanci da Najeriya yau indiya ta zama ƙasa mai kwatance kuma ta mahe Najeriya yawan jama'a balle ma mutum ya ce ai saboda yawa ne sannan ga Ghana nan kusa kusa lokaci guda ta samu yanci da Najeriya kowa ya ga ƙasar Ghana da 'yan Ghana suke zuwa nan su taru Najeriya har da kora su an ka taɓa yi amma yau ɗan Najeriya shi ke zuwa Ghana neman ilimin sakandare. kaga komawa baya a afirka nan ma gashi nan najeriya tana komawa abu na biyu ina ba da shawara mahukuntan najeriya da 'yan najeriya ya kamata a tashi tsaye a rage ma mulkin nan na siyasa mukaman siyasa armashi wato babban abin da ke sa ana kashin kai ana kashin jama'a ana tashin hankali lokacin zaɓe duk bai fi arzikin da ake murkusa idan an ci zaɓen ba to da a ce duk wanda ya ci zaɓe bauta zai je ya yayo albashi na ɗan majalisa a kasa goma a baka kashi guda a baka wurin kwana da ɗan abin da zai ashe ka in kana yi ka yi in baka yi ka bari wani ya zo dama wasu na so. A rana mai kaman ta yau a shekara 1960 ne Najeriya ta samu 'yancin kai daga wurin turawan Ingila waɗanda suka mulki ƙasar wanda a yanzu take fatan gaba tafi baya kyau wajen shawo kan matsalolinta irin su ƙalubalen tsaro da ke ƙoƙarin kawo mata koma baya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To da a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da fasaran taken Najeriya. Yanzu kuma ga taken Najeriya. Ya ku 'yan Najeriya ku farka ku amsa kiran Najeriya domin mu taimaki ƙasar mu ta haihuwa don aiki ga ƙasa ta cikin soyayya da riƙon gaskiya domin gudunmawar da shugabanninmu 'yan kishin ƙasa suka bada kada ya zama abun banza Mai aiki da zuciya ɗaya da girmamawa a gare ta domin ta kasance ƙasa ɗaya mai 'yanci ga kowa tare da haɗin kai da zaman lafiya sai alkawali ga ƙasata. na ɗau alkawalin kare ƙasata in zama mai mutunta ta biyayya da gaskiya zan yi amfani da duk ƙarfina wajen bautata mata zan tabbatar da haɗin kanta da ƙoƙarin riƙe mutuncinta don ganin ta ɗaukaka allah ya taimake ni amin to madalla a gai ka yusuf aliyu harande da wannan fassarar takin najeriya da kuma alkawari to yanzu kuma lokaci ne da za a shakata da wannan waƙar da ke zuwa al'ummar ina za mu je. Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe. Ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, ƙasar mu ba kamar ta na ce. Wai me kuke nufi, ban so ni koma da la kada shafa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 4 ne da minti 43. A kan batun samun 'yancin kan Najeriya ne za mu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan nasarori da kuma kalubale da kasar ta fuskanta lambobinmu ko kuma lambar mu kama kunu. biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. A ci gaba da shakatawa. muke kan gaba al'umma zan su mu je mu bibiya ga shawara gare mu yan uwana ga yadda za mu ku zo mu hada kanmu yan kasa ta addu'a za mu yi kada mu zage shugaban mu ni na ce zage ba ya yi kada mu zage shugaban mu dan Allah kada mu zage shugaban mu ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake gungu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu za mu yo kishi kai da mu sa kasar mu za mu yo duba yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da mun samu kiran farko daga jihar Kano wane ne a Kano? Na suna na Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai daga nan jihar Kano. To Malam Rabi'u duniya na sarinka ka. Na'am alhamdulillah ko shakka babu a wannan rana ta demokuraɗiyya shekaru hamsin 59 ina fatan alkhairi da dukkanin al'ummar Najeriya baki ɗaya. bisa ganin wannan rana kuma idan wasu za su iya ganin kamar babu cigaba gaba zan iya ba da ci gaba sosai ta yadda za a kyala kowanne addinin sa kuma ya yi magana a kafafen yada labarai ita wani abu da ya gani ba a yi daidai kuma gwamnati in na ɗaukar shawara ne sai ta ɗaukar shawara amma sai wata shawara zan baya bangare guda lalle ya kamata yadda kullum ake kokawa najeriya ba ci gaba mun ɗauro sa'anni da wasu yanci lokaci guda amma kuma ga sun wuce gabanmu to idan shugabanni allah ya sa suna ji na har kullum da su kasance masu adalci kuma shugabannin nan ana ɗaukar su ne daga cikin mu al'umma waɗanda ba masu mukami ba yadda muke zalunta 'yan uwanmu a zamantakewar mu to haka ma shugabanni ake ɗauka daga shi don haka gyara ya fara daga kaina kamar wani kudiri da Muhammadu Buhari ya fara a bada fatan mu ma na ƙasa da bamu da mukami za mu gyara to mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je jihar Kaduna mu je wane ne a Kaduna bayan da suka daga Kaduna to malam bismillah muna sarin ka alhamdulillah gaskiya najeriya mun mutu da shekara hamsin da tara ne tsakanin da allah an samu walwala an samu arziki an samu an samu siyasa mai inganci wadda kake zaɓen wanda kake so ko ne ka abin da an baka kuɗi sun mun samu shugabanni wanda suka a najeriya aiki sosai irin kamar su baban gida wanda ya suka goma sha uku ya lokal zanne ɗari biyu da saba'in irin su umaru musa arabe da ya zo ya kawo ci gaba ya kawo biyan ma'aikata biyan albashi ya kawo wani aka ji daɗi sai an samu ci gaba sosai a Najeriya yana mun gode da Allah Allah ka nuna kai wani shekaru cikin baɗaɗa mun gode da za su yi don da suka fito daga nan su To mun gode kwarai da gaske jama'a kada ku sha'afa muna neman mu ji ra'ayinku ne akan wannan babban rana da Najeriya ta samu 'yancin kai mu ji ya kuke kallon wannan ranan ya kuma kuke ganin kishin da 'yan Najeriya suke wa ƙasarsu ya kuma kuke ganin nasarori da aka samu cikin waɗannan shekaru 59 da Najeriya ta samu 'yancin kai. Mun samu kira a Kaduna kuma wane ne Kaduna? Ba biya kuma kyari barka da yammaci. Yawwa. Sunana Murtala ne na kiran ku daga garin gasa a tare tarayyar Najeriya. To Murtala duniya na sarin ka. To wannan haka ne ba ya kuma kyari to gaskiya alhamdulillah mun godiya ga Allah da muka wannan rana ta zagayo mana wanda shekara hamsin da tara kenan da Najeriya ta sami yancin kai mun ji daɗi amma gaskiya akwai sauran kalubale kusance babu babu fallasa. Mm. abubuwan da muke gani ya kamata su jagorori a ce muna ganin kishi daga gurinsu shine ya za mu ga kishi daga gurinsu mu na kasa shine cewa duk ko me za su yi mu tabbatar in motoci za su siyasa sai na Najeriya a ka bude bidiyo idan kayayyaki za su mu ga suna sa made in Najeriya in abincin su ma za su ci su bila ne su sanatoci mu ga na Najeriya suke ci in asibiti ne mu ga National Hospital din nan a gyara shi mu ga duk manyan nan suna zuwa ya san cewa lalle su ma suna kishin Najeriya kuma mu ma din mu ci gaba da koyi da su za mun gode kwarai daga su har yau dai muna Kaduna din wane ne mutum na uku a Kaduna to ce ta kwara na sauka lafiya assalamu alaikum amma alaikum salam Ni ma dai suna na Murtala ne amma wannan Murtala Chopin da Rice kuma daga nan Ikon Allah. Gwadam na kira waya nan kusa da garin Jaji. To bismillah Chopin da Rice. To ba shakka muna ma ƙasar mu Najeriya da murnar samun wannan yanci kai na shekara hamsin da tara. Kuma ba shakka shugaban na yanzu wanda muke tare da su yana da kyau fi koyi da shugabanni na baya. wanda irin abubuwan da suka yi na alkhairi za ga ana tunawa da su da dai sauransu irin abubuwan da suka yi na alkhairi yana da kyau shugaban nan su ma su kwatanta haka wanda ko bayan ba su za a rika tunawa da irin waɗannan abubuwa da waɗannan na baya suka yi ba a a ce kana matsayin shugaba ba da ka wuce kawai a ce an manta da kai hmm. kaga wannan shugaba bai abubuwa na gari ba kenan amma hmm. in dai kai abubuwa na gari na ci gaban ƙasa ka taimaki al'umma da sauran za ka ga duk bayan wata sati mako za ga ana tunawa da kai to fatan mu Allah ya sa shugaban na yanzu ki koyi da irin wannan a gashe ina muku fata alheri na yi nan ku tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske murtala chopin da rice bari mu je jihar Neja wani ne a Neja Ibrahim ne yake hula a garin mai gode a Kimba to bala Ibrahim bismillah to ni a ra'ayina a yau gaskiya ranar farin ciki ce ga wasu amma kuma idan za a tsaddare ba ranar farin ciki bane ba me yasa eh to don abin da ya sa ainihin turawan da suka zo suka mana mulkin mallaka suka kwaɗe suka eje mana dukiya ta ƙasa daga baya suka ce sun ba da incin kan ainihin shugabanni da aka ɗora na farko irin su shagari da su wannan na sokoto na to kaga sun aiki ba sun ya gurgudu a ƙasar nan hmm. to daga baya kuma bayan sun sun tafi sai Allah kawo mana wasu turawan kuma na daban wanda su ma suke eje mana ƙasa suka ragargaza mana kasar gaba ɗaya gashi yanzu ana cikin halin haƙula ba wani abu na ci gaba tare da da su tun daga abubuwan da yawancin suka gina hmm. abin da yake son faɗa kenan to mun gode kwarai da gaske mallam ibrahim mai wanke hula bari mu je jihar bauchi wane ne a bauchi salamu alaikum malam na bauchi to ina jin da alamar layin bauchi ya tsinke sai a yi ƙoƙarin kiranmu domin wannan babban rana bari mu je jihar mu sake koma jihar Nija. Wa? O to to to to to. Idan da malam? Hmm. Sunana injiniya mai gero make lulu kwantagora. To to to muna sarin ka malam injiniya. babu ya ku make yi kana wurin injiniya mai gero make yi kwantagora. <laughs> To to to to to to barka da babban rana. Eh, alhamdulillah lallai alhamdulillah Allah ya nuna mana wannan rana shekara hamsin da tara gaskiya wani wuri an samu ci gaba wani kuma an samu na kasu hmm. to kaga na kasan da an ka samu game da ilimi da shugabannin da kuramarai da secondary kyauta ba wahala amma yanzu iyayen yara na wahala hmm. to kaga ya dace da gononi da shugabannin da an ka ya dace su kyauta ma talaka su da sauki amma babu wannan to mun gode kwarai da gaske da fatan da fatan um, da fatan ka kawo abin shawarwari da kuma ra'ayoyin naka jama'a ku kira mu wannan rana ce babban rana ga al'ummar najeriya baki daya wacce ranar da najeriya ta samu 'yancin kai ranar daya ga watan oktoba yau shekaru 59 kenan da najeriya ta samu yancin kai don haka ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku kan irin nasarori da kasar ta samu bari mu koma jihar kaduna wane ne a kaduna Assalamu alaikum salam wa Sunana Abubakar da aka sani da malam cikin kare karamar kumar kubo. To malam Abubakar duniya na sarinka. yawa ina ta ainihin najeriya wannan wannan rana hmm. kuma kamar yadda ake ta bayani na farko dai an samu nasara kuma akwai kalubale wanda ba za a rasa ainihin irinsa ba hmm. to mu kira mu ga ainihin mahukuntan najeriya ya kamata ya wurin da suka ga ainihin da akwai kuskure to ya kamata da allah su daure da allah su daure a gyara shi kuma ainihin kamar yadda ci garin kuma a ci gaba da ainihin tsora najeriya kamar yadda ake a dinga kishi kamar wadda wasu wasu kan da aka ci an samu na mulki tare to ya kamata a ce su dinga hangawa suna hango irin wannan kasashe za su ainihin cin su zo kai su daya da fatan mahukunta su da wannan ainihin koki na mutane da dama fatan da ta lafiya zuwa kadan malam cikin to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna a nan jihar kaduna wane ne a kaduna Assalamu alaikum sunana Siraji Hashimu tudun wadan mangi Kaduna Najeriya. To ba Siraju bismillah. To alhamdulillah muna ma Allah godiya da ya nuna mana wannan rana kuma muna cikin farin ciki kuma muna muna taya junan mu farin ciki ga ganin wannan rana kuma alherin da cikin wannan wannan shekara Allah ya sada mu da shi aka fasa kuma Allah ya mana Allah ya kare mu kuma kiran da zan yi da su a gabanin mu don Allah da sa adalci a zuciyarsu su taimaka aikin da ba a yi baya ba ya kasance a wannan shekara zuwa abin da ya gaba da a taimaka inda suke da 'yan matsaloli a taimaka yana sun da matsaloli. To mun gode kwarai da gaske Malam Siraja Hashimu barin mu je jihar Bauchi wani ne a Bauchi? Suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Ayuba a gurguje. To baba kubu alhamdulillah yau dai muna murna kuma tabbas Najeriya akwai inda aka samu ci gaba kamar misali abin da aka ɗauki fanni na ilimi an samu ƙarin bunƙaso makarantu kamar university da kuma federal polytechnic to muna kira kuma mu gwamnati bunƙasa wannan sannan kuma lalle ne zaman lafiya da son juna dinnan yana da kyau 'yan najeriya mu haɗa kanmu mu dunkule mu zama uwa ɗaya uba ɗaya sannan mu gina ƙasarmu na gode mai to mun gode kwarai da gaske mala ayuba kuma da wannan kira ne muka kawo karshen kira mun gode muku duka yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasanni a takaice. Za mu soma labarin mu na ranar yau da kofin zakarun kwallon kafa na kasashen turai da ake cima Champions League inda ake can ana karawa a rukunin A tsakanin club din PSG na kasar Faransa da Galatasaray na kasar Turkiya. A dazu-dazun nan ne aka kara tsakanin Real de Madrid da ta sha kashi a hannun PSG din a ranar farko uku da banza da kungiyar kasar Belgium ta FC Bridge a rukunin B. Tottenham na gumurzu da Bayern Munich sai Etoile Rouge de Belgrade da ke karbar bakuncin olympiacos a ɗazu-ɗazan nan rukunin sai atalanta da bergam da ƙasar italiya ta raba gari da shakhtar donetsk yayin da a wannan rukunin manchester city ta ƙasar ingila ta buga karfe da dinamo da kiev a rukunin de locomotive ta ƙasar rasha na karo da atletico de madrid ta ƙasar spain yayin da a duk da wannan rukunin juventus da tiran ta cristiano ronaldo na karɓar bakuncin bayar leverkusen ta ƙasar jamus a babban tsere tseren mota na Grand Prix na kasar Rasha da ya gabata a makon jiya. Mai baiwa red bull shawara na musamman ya yi kaca-kaca da salon wasar ferrari a wannan tseren kasancewar ta samu damar lashe matsayi na ɗaya da na biyu a wannan sukuwar mota sai dai 'yan tseren na ferrari suka bar charles leclerc ɗan ƙasar faransa da sebastian vettel suka wuce gaban lewis hamilton wannan ko domin su samu damar canjin sabin tayoyi abinda ya kai ferrari yin hasarar matsayi na farko domin lewis amidal na mercedes shine ya zaka na farko a wannan sukan tseren mota a makon jiya a wasannin kwallon hannu na tennis na pekin a kasar china yanzu haka dominic thiem ya lakume rishar gaske ɗan kasar faransa da ci 6 da 4 6 da 1 yayin da shardi dan kasar faransa ya yi ma tashinado ɗan kasar italiya 6 da 7 6 da 3 7 da 6 sai galmon ɗan dan kasar faransa da ya sha kashi a hannun isnar ɗan kasar amurka wanda ya laƙume shi da ji hudu da shida bakwai da shida uku da shida haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kuma da gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga hadiza kyari ta fito ta zo muna da labarai a takaice Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi 'yan jam'iyyar Democrats a majalisar wakilai da kokarin tsoratar da ma'aikatan harkokin Amurka ta hanyar tsara jami'anta su bayyana gaban su da amsa tambayoyi da ke alaka da eh, bayanan wayar shugaba Donald Trump da takwararsa na Ukraine. A yau talata Pompeo ya mayar da martani ta hanyar aika da wata wasiƙa zuwa ga kwamitin harkokin waje na majalisar inda ya zarge su da yunkurin tsoratarwa da kuma cin zarafin ma'aikatan. Ma'aikatan harkokin harkokin wajen uh, amurka bayan bayar da bahasi da aka shirya ba abu ne mai yiwuwa ba kwamitocin majalisar uku duk suna tsara cewa cikin makonni biyu masu zuwa ma'aikatar biyar na yanzu da na da za su gurfana gabansu domin bayar da bahasi kan alakar su da wayar da trump ya yi a ranar 25 na watan yuli to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu na wannan dare sai can da asuba za a ji wasu abokan aiki wanda ke da wasu shirye-shiryenmu da sabbin labarai da rahotanni yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hasa da muryar amurka musamman adiza kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni daniel brown da kuma injiniya mu na wannan dare mr chang baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku allah ba mu alkhairi da nasa amin summa amin salamu alaikum